san shi haka aski yake a aka ce malam gudu wanda ne <laughs> to bar zan da inda a ce a dani sai dai an aiko aska kawai ko sama as aski Allah ta karbi kudin kuma <laughs> ai ka ya sa ne to gurin zo dai mun aski kuma kallon fuskanka bai a ba ka mun ba gwari gwari <laughs> ka san shi haka ka san in an ce wanzami to aikin mukan yi shi ne yanzu ka gani gaya ne kalan ba irin stadin da wakan mu eh, duk stadin da kake so ai mai wahala in fara inda tristep <laughs> an gama nan kuma mai yamin silba yawwa ka san shi aski <laughs> in Allah ya baka baiwan aski a yaka <laughs> take in Allah ya baka baiwan aski wallahi Allah ya baka ai ka shahara ne me yasa nake tubure da yanzu ni ma eh dai kawai matsala in yamma ta yi ba na gani ya shi ne kawai matsala. ai da sauran lokaci sauran lokaci da karfe hudu ta yi yawa ba matsala ai mukan ah, <laughs> ban magana da glass to da gudun ko ta ɓaci yauwa kai aikin ka na manya ne kan naka ne baya jin sabulu wallahi baya jin sabulu wallahi ba mu wadatar shi kan naka ne baya jin sabulu ba za wallahi yanzu <laughs> yauwa kaga shi aski <laughs> aka samu gwani tare mene gani ai ne ba aski kake son amma ba na ji kamar karan kwalba kwalba Wa alaikum salam. <laughs> Ah. mata sani ko ya aka yi eh za a miki aski masha Allah mai gida Allah dan babu minti babu awa biyu ƙara samun aisha a kula da wani Sauri nake dan Allah. Sauri take da Allah ka bamu awai. Baiwa Allah kin kun fa ido na ko ina fuska na ai ki ba da ƙara samun kafa. a lokacin. sauri nake ai fuskar naka ba ta yi wani. Malam mai gida ka ya hakuri ka bamu awa biyu. Dan bamu awa biyu. Yan mata. Awa Eh mata dan da ke ta su ki zo nan. Ka ci ra'ayi ko ko me ra'ayi? Fuska ta nauyi ta kai. ran fuska. Zo zaura a Ko fuska ba ai kin ba. malam hudu yan mata zauna da zauna da kyau malam hudu wai ya kamar da kun ba ido su kake magance saurayi nake malam hudu hanya ta da nisa malam hudu kai waras da idan ka da ka bari mata ka ci a amiri gogo a fuska ta nauyi ta kai an gama zauna ran kwali malam hudu kai wanke min ido ne nake gani haka ina ba sa aske min girma Allah wanke min ido a'a ka bari ido ma wannan sauri eh, kai ba ka da tausayi ne baki da imani ne eh baki da imani ne ta za a kin ga kun ba ido na kai ba ka da tausayi ne eh? hakuri hakuri ba ah, shi ba shi ba shi bara ummai bara ummai ko <laughs> kai ba gaskiya ni sauri ni kai ko kai ba to ya ga mana wanzami tashi ni kai Mata da hankali ki mugunta nake mai don wani shi. Muda. Kai. Na haɗe. A'a, a don ƙwarga sai an yi. Kai. Za ka tsaya boko. Wanzani. A da. Dan tsaya mana ke. Yanzu a ina gama zan miki. Na wada. Ki bari ina gama zan miki. Ke. Ina zuwa. Ka kora mun kwasto wa don ƙwarga. Wannan baka wani na. Alƙur'an ba sai na cire maka kai ba shi. Ba ma sai ka bani canji ba. Waya! ku je ina ku ina har kike ce mai ku tafi ina zaki ki kai shi shin baki san cewa yana da matar da zai aura bane ba saboda kin rasa mutum da zaki aura shine zaki biyo min saurayi ku shiga daki lalle kuwa yau kin taho mat din da duk duniya babi kaka gaya min magana ka mun shiru mace amana kawai me kuma kake nema a waje na me zaka samu a jikinta nufin matar da zaka aura ne fa amma ka kawo wata ɗakin ka to ina so ki sani wallahi yau ba za ki taɓa fita a cikin gidan nan ba ban ka sani ba ina so ka sani wallahi yau duka sai na ƙona mu mun mutu a cikin gidan nan idan kika saka kafa ka ci gaya min magana kada ki gaya min magana na gaya miki ko nana kakkace min komai kakkace min komai me zaka gaya min ki saurare ni ki ji mana kakkace min komai nace a'a kin gane minti ɗaya zaki bani wallahi zan miki bayani da zaki fahimci idan ka ƙara yin wata magana wallahi sai na yi niyyar abin da yanzu nake son aikata yanzu yanzu nan sai na aikata shi kin gane wannan da kike gani munafuka kawai ta tsaya ta wani shiru shiru me zaki me haka me zaki mata me haka sai ki saurare mana ya daga zuwa ko kin kama da da wuka na zo sai na kashe ki a nan wajen sai na kashe ki ba rayuwa ka ki tsaki ji abin da zan gaya miki ba wai daga zuwa ki ki fara yayani haka ba kin ji saboda ta rasa mijin aure ba saboda ta rasa tana yawan iskanci ba ai daga gani ta wannan yar iska ce tun da ta iya biyo namiji ɗakin shi tana mutsi mutsi da ido tana mutsi mutsi da ido da zaki fahimci daga baya babu abin da zan fahimta fahimta ta ɗaya ne shi ne yau ka sani dukan mu sai mun mutu a cikin nan gidan babu wanda zai tsira wallahi ba ka ka ba wallahi ba zan saurare ka ba ce an zalimi kawai ka ga wata daki ne za ka ya ciki wallahi yau ka sani sai na kona mu wallahi na gaya maka wallahi ka san Allah zan iya yin komai akan inda akan san ka ne ina so in gaya maka nana nana nana dan Allah ne duka samu ka lallaba ta tafi dan Allah kake da mu bari bari ina zo mana ki zo ki ji dan girman Allah ki ji ah me aka me aka me aka me ka ka matsa ba me zaki ba ka matsa mun ba ta kanka zan fara kafin in koma dan Allah ki tsaki saurayi ne me haka dan girman Allah hmm? idan ka ga na kyale ta a cikin gidan nan ko kuma wallahi na baka ka fita ko sai dai in kama ni kai ka murɗa wuya na ka take ni na faɗi na mutu sai ka tsallake gawa ta ka fita ka je inda za ku ki ba dan girman Allah ki ba dama miki ka matsa fa na ce maka ka matsa fa ki ba dama miki idan baka matsa ba sai na sheme ka sannan in koma ta kanta ni ma a kashe ni dan Allah aji wannan abu ba zan aje ki aje ma dan Allah ba zan aje ba ne ce ka kyale ni mana a ni haka mutsi mutsi take da ido ce dan Allah ki wannan abin aje wannan abin ki aje ki ji ki aje wannan abin ki ji kin ji kamar ki bana ran ki bana tsamin fa kawai shine kwanciyar hankali akan mi dan matsa to me haka dan girma kan matsa min kawai minti ɗaya zaki bani abin da ke dan Allah ki ba abin da zan tsaya in ji inda zamu je yara muhimmanci dan Allah dan Allah idan fa ka gana baka ka fita a cikin gidan nan to wallahi sai dai wuya na ka kama to mun da shi ka take ni na faɗi da mutu sai ka koyi ku ka gawa ta sannan koci amma nana fa lokaci dan Allah idan ban sheme ka ba Allah ya tsine mun hannun ukoma ta kanta in gicciye ta ba kina mugushi kina mutsi mutsi da ido ba kasim ka kyauta na aiko kanwarka zo ta kira ka ka zo asibiti akan ɗiba jinin ka kara wa mahaifiyarka amma ka yi jirgi so da baka ɗauke ta da daraja ba to Allah ya mata rasuwa. ban da abinki ta za ka fi soyayyanki bayan duniya da kowa da kowa su san cewa ina da 'yan mata guru-guru ni da ke da ni soyayya 'yan mata sun ishe ni saboda haka ki ya haƙuri masoyina wallahi ina son ka fiye da kaina ina so ka sani tabbas idan ka ce ka guje ni to wallahi sai na tsine maka yi idan kuma ka bari na yi kuka to tabbasin zato ne bakan samun kuma idan zuciya kuma ta kasance ta saka ta farin ciki to ni ma zan kasance ne saka ta farin ciki a koda yaushe ba zan taɓa barin ta raga raga tabbas na hangi wata raga wacce ta ita nake hangawa nake hango soyayya soyayya na raina kuma na yi zaune ya kai hasken annobi ya kai wanda zuciyata take ganin shi ji daɗi ba wai ke bakin ciki ba a kaf mazan duka duniya idan ba fuskata ta kallata ka ba ba na jin daɗi a rayuwata sai ina so soyayya ta don Allah kada ka ce ba ka so nan tabbas ko idan ka ce ba ka so nan to yau ba zan kaga kwanan duniya ba gaskiya na san ki takaici amma abin da yasa ki sani shi ni gaskiya tun a zamanin san da yin soyayya ki kai kawai <laughs> na Allah ka maka mu wallahi ina son ki ki ki ki ki masoyi wallahi ne kawai idan na zo na kalla wannan fuskar taka sai in ji daɗi a zuciyata ta san wani abu kuwa tana burge ni zan ci ubanki ni za a yaudara ni za a dambara gobara ke ji na zama ɗan kidnapping ni ɗan iska ne zan yi cikin shege what <laughs> Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne! Ina son ka. Ba na son daidai kwan ɗaya zuciya ta yi kuka a kan sai dai ta kasance yawanci. ban da abinci? Ta za zan fi so yanki? Bayan duniya da kowa da kowa su san cewa ina da 'yan mata buru ni da ke ne soyayya amma da sun ishe ne saboda haka ki ya haƙuri masoyina wallahi ina son ka fiye da kai ina so ka sani tabbas idan ka ce ka guje to wallahi sai na tsine kai idan kuma ka bari na yi kuka to tabbasin zan zato ne bakan ta idan zuciya kuma ta kasance ta saka ta farin ciki to ni ma zan kasance mai saka ta farin ciki a koda yaushe ba zan taɓa barin ta raga raga tabbas na hangi wata raga wacce ta ita nake hangawa nake hango soyayya soyayya kina raina kuma na yi zaune ta kai hasken annobi ya kai wanda zuciyata take ganin ki ji daɗi ba wai ke bakin ciki ba a kaf mazan duka duniya idan ba fuskata ta kallata ka ba ba na jin daɗi a rayuwata sai ka ina so ka karɓi soyayyata don allah kada ka ce ba ka so na tabbas ko idan ka ce ba ka so na yau ba zan kaga kwanan duniya ba gaskiya na jin ki takaici ta amma abin da ya saka sani shi ni gaskiya tun a zamanin sanda ya yin soyayya ki haƙuri kawai <laughs> na Allah ka taimaka mu wallahi ina son ki ki ki ne ki Kuma ki ki masoyi wallahi ne kawai idan na zo na kalla wannan fuskanta ka sai in ji daɗi a zuciyata ta san wani abu kuwa tana burge ni zan ci ni da a ni za a dambara dobara ke ji na zama ɗan bin ni ɗan iska ne zan yi cikin shege what Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.

Kodan dole a ba mu na Allah to wai kai malam baka jin ana bara ne in ba a bada ba sai a ce ai hakuri ai hakuri mana ganin shi bai kashin imani ya daga gani na kawai za ku fara mu tun ma ba da baran ba sadaka za a ba mu sadaka sadaka za ka ba mu ne baka ga mu bane ne muka ba mu sadaka yanzu kai ne baka wace kuma yarinya yan jagora yan jagora yan jagora yarinya ce karama kwata da bata wuce shekara sha uku ba girma jikin nan sha uku. ko ba ka wani tana didi eh baba yawa gida dan girman Allah ka rasa wanda zaka dauko ta baka jagora sai wannan baiwa Allah wannan macen a ah, ka ji dan sai kamar wannan to kai ina ruwanka ha ina ruwanka da na dauko yarinya ta bace kai malam in zaka ba mu sadaka dubu goma ko kamata a ce wannan yanzu ka aurar da ita ta dauki dauki wai me matsalan ka ne malam a'a ka wani mutane dole sai ta yi auren sadaka na ka mu ko dubu goma ko ashirin ko talatin ko hamsin kai ko dubu ɗari biyu ko ɗari uku ko miliyan ɗaya ko miliyan goma ko miliyan ɗari ko miliyan ɗari da saba'in duk abin da aka bamu kana ba da eh? ni da ina niyan Allah ya san zuciyara ina niyan ba da sadaka amma wallahi saboda wannan da kake da ita wallahi na fasa da ba zan da a da amma dai baka yi niyya ba ta yaya za ka ci ka ɗauki wannan ba mu yi shiru ne a kai ni ba ran san da kai ni ba ɗan iska bane yaro Allah in ban yaƙe ka ba shirye nake kai ba dan iska ba amma za ku haɗa iska inda kana yau da wannan ke saki saki na ka yi wata na ke buge shi na ke kuma ko bai taimaka ka buga mu wallahi kana buga mu duk wata gataka da ke garin nan ina ƙara da ita sai na san wa tsaya maka ke bara garin nan kana didi ne ka san waye ni wannan fa da sharri yake gaban who are you mu ga shi baki kana sa mu tafi baki ka dan eh. sanda ne mu je mu je mu je dauke ni a wajen nan dauke ni a wajen nan da kake yara wallahi tallahi ku ka duba mu zamani dan girman Allah ka dauko yarinya wani yana da gaita kai shekara 30 wallahi wannan mutum da ne sharri

tarka na yaya mutum a cikin mala'i da masifa da talauci na rayuwa ina gajiya yawa ina ni lahiya mun same ku lafiya alhaji wallahi muna lahiya da alhaji yawa Allah taimaka mana da sadaka fi sabilillahi ah, ko miliyan ɗaya ko miliyan biyar dole taimaka dole taimaka mm. taimaka mana da Allah in zan yi tambaya eh. ke ruwa shi ne ko mata shi ko ƴan shi ce. ana hasala ne wallah ana hasala ni ana hasala ni zan hasala babai shuru babai shuru ba na irin wannan kasar da Allah da Allah da annabi mai gida eh. da Allah ka dan ban minti kadan kalilan dan tsaya ina so in magana da yakka a ka gaya min zai din ai bai ji magana sosai zai a ka ci amana na ka ga amana da ladi ba ba malam sadaka zaka ba mu ko zai bada sadaka ba. zan bada to a ba mu sadaka bisa ne mai ne sunan ina sunan sunanta ta dan ladi ta dan ladi sunanta ladidi dan ladi maman ta ce ladidi a ba mu sadaka don Allah dai muka a ba mu mm, sadaka in mm, ba za ki in mm, ba za ki damuwa ba kina da namban waya amma sai ka fara sadaka raka ke mai mu kuma cewa ne ku da magana ne a hankali ana jin ku ana jin in sadaka ne da gani na kin san dole mu baki sadaka in ba ni da linyan ma dole in ba dole ba zan san baki sadaka wai nawa zaka bada ni nawa ne wanga dari biyu nake son baki wannan ai hamsin ne na. amma hamsin da din nan ina ganin shi na leda ne ko kai zabiya an yi sabo sabo mm. ya kama guda kenan ko mm. hamsin guda biyu ta ma iya hamsin ya kai ko bai kai ba sura hamsin kina nihin sura hamsin eh yawwa zanzabiya na barin baki nan ba yawwa zanzabiya barin baki ko ko ke zaki a ni ba ni ina kuka dai nawa ya bada eh? nawa ya bada da shi sana kina in wa? Mm. ke dan ubangijin tambaye ni ga ba da nan ba kai babu me kake ci da bakalan zaki akan naira 200 zaki da nan ba ka ina lillahi yarinya nan ta kamu da mental wallahi ba ba technology ba ba physics akan zanzabiya ya sunanka sunana mm. sunana abdul An ya kalle ni. Ina neman ina neman. Sai an ji ba. fi fi fi nan ba anan fa. La ila Malam Ibrahim yace ya bani ma. Dubu hudu ne ma. a ce wai malam ibrahim ya cuce ni ya ba hamsin hamsin guda hudu ya ce dubu hudu ne ha la ila ila sai mun samu matsala sai dai kar ya shigo nan gidan daman kuɗin ayan shi ya kusa karewa dole ya ban mun gidan nan yau <laughs>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 Uh-huh. Hello. Hello. Yeah. Alright, That's one. Yeah. yeah. Mazaji. Featuring Ahmed S. What's up, man? J-Town boys, man. Come on. Come on. wallahi lokacin warkewa ba sa kan kawo masa dan mun yi kawo babban kifi eh, kun kun karbi waya a ha to tun da muke ta magana shi kuke ji ko kurma ne ba yi kasan turanci sai kai kai zaman lagos bature bature ba kai mai magana mun kawai iskancin maka sani ba turanci kai my name watin watin my name watin my name kai kai bros bring my name bring bring kai kai jan fuska you You want? waiting waiting You want? i want to talk talk oga come out on the silent talk what is my name bring me my name wannan bai na jin yunwa yake <laughs> za a yi babban kamu sai dai hanya <laughs> ya aka yi na ganshi da kai kai ya aka yi na ganshi da rigan kamfala to ka san su irin wannan suka shigo za su samu wani mai kuɗi ko bai rabiya ko bai rabe saura kawai iyaye su da aka baban shi bai rabe ne maman shi buturiya ko baban shi buturiya ba matsala sun ajiye kuɗi akwai kuɗi dole a kiyaye ka kira mana Maryam ta kawo mana abinci a bashi abinci ya ci <laughs> na san an bashi zai tok. abincin na oga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

ni sih bashi dah bagus lagi? kai tak yana ji wallahi kada kai wallahi yana ji wallahi yana ji tok ya ji magana ce da isa an Tak tok tok ana nufin tafi kawo ni wannan nak dauka da abin da kace kana zuwa Tak ka ce ka ga dibo wannan bindiga ne wallahi ne ake kiran bindiga bishu bishu har buka eh bishu bishu kaga inda kaga min tu chakraboti kaga ni koyla koyla mil ga kaga koyla ne ko ga ta gashi gashi zafi yake ji kaga turawa turawa sai kwai kaga irin wannan ka irin wannan gashi ko a turawa masu ne wacce tun wani yarinyar ta anan wai ina jita ne yau ba kira ta a ba da Allah za a yi muku ciniki sai ku dinga yin wasa da ba ta na ma dole sauri ma ba wanda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 in an samu za a baki wani abu kin ji ko ki dafa baki kai wuce sai ki je kawai ki je kawai kuma kake bayan da kai kika je ba bature gashi <laughs> wallahi irin abincin gari su ne za ka gaya mai rawa da yara abincin nan eh, zauna a kaci ba ma barin mutum ba da yunwa yauwa ci <laughs> ka gane mu ma mu ma wannan sana'an da kake gani in dai aka samu ka ci ka ba mu bayani ka da kai wallahi ka ci ba amma ba ture ci abinci da hannu ku ga mai turanci yake ci da hannu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

na ya fari eh. ko ba ku bambanta zabiya da bature ba wai zabiya ne zabiya ne ba kai amma kun san abu kaɗan da za ku mu da Allah malam tana da ɗari uku kai zan koma can garin mu ba zan koma wurin malam ba kai babu inda ake cikin cinikin zabiya daddatsa shi za mu sa shi a miyan alaitawa kai ku ne mun amma tsaya malam ka rike ta saba ka rike ka kasa rawani amma kai kana so ka zama shaidani haba mana malam ka ji ka tsoro ka ji ka tsoro ka tuba ka ka tuba shi mu dan na subscribe domin samun sababbin dadadan shirye-shiryenmu suwaye eh. mazaje ne Lumfashin zuciyata da daɗa hauhawa, kamar nisan gudu in aka yi aka mu da shakuwa. Sakon zuciya na ce mahaɗin ta kama da bagaruwa. Da zarar zuciya ta buga su a kan shi ƙwaloluwa. Sakon zuciya, sakon zuciya. wata a aji daɗi, saƙon wataran aji haushi, saƙon zuciya, saƙon zuciya, saƙon zuciya. alhamdulillah sadaka maganin masifa sadaka da maganin bala'i sadaka kada kana kana nema nan eh ban me kawo ka tana aiki iyali na ka tsaya kana zama mata ka zama mata ido kana kallon zakace mu sadaka nan nan sadaka zo bana gani bana gani baka gani bana gani wallahi bana bana ganin kai aiki ya lafiya ke kin tsaya kina ta aiki kawai kin jure baya ya zo kawai ya zuba mi tun da na shigo na ga zuba ma ido ba wanda zuba ma ido a'a kanka mun shari ba ni kake cewa kada maka shari ana a shari ba makawo bane makawo ne wallahi ne na bilaki ke ina yake ni na fito saboda na ga san shi kadai ne a cikin gidan nan kuma shine makawa ashe dan iska banda abinki na faɗa miki cewa duk lokacin da zaki aiki kar ki yi ma anan saboda masu wucewa suna dawo ga kicin can ki samu ki je ki wanke wanke kin jiyo kin jiyo ba kawai sai ake kike ni ba makaho dai mu dai da kankani a'a ni makaho ne wallahi makaho maka tsaya nan me kake nan. yanzu tsakani da Allah ran nan da da me me me me sai da kayan nan ta zo dan dan dan dan kamfai lokacin da ake gwada ai ban gani ba ban gani ba kuma anan anan ina ji ban inna bana wayo wayo a shi kai maka kana wayo Allah ka yakuri yakuri Allah in yakuri kamar me Allah ka yakuri ke samu mu abun duka yau yau za ka gane burinka wallahi yau idan ba kike aikin banza aikin wallahi za ka dawo gidan nan za ka san cewa ni ba karamin abun nan ne. wallahi sai na ji maka sai na ji maka ciwo wani ya cuce ki na faɗa miki cewa ba tun yau ba ki rika duk abin da zaki ki rika samun guri ga kicin ga duk gurin gurin ya kamata ki wanke wanke ki kin su ba ki yi ji yanzu Allah ya sa duk abin da nake faɗa miki to gashi ya tabbata na ce miki ba ma dan kan shi ba kin ga yanzu shi a kanki yake tsaye kila ya fi karfin kila awa daya a nan guraren kin ji har wani labari yake bada wani dan kamfe da kika siya a gaban shi a gaban jama'a kika gwada ya riga gama gane minki yanzu idan na ce abin suke ce magana kishi to wallahi tashi shi ya zo a karshen shi ya zo a gidan nan dole sai ya tashi a gidan nan wallahi ba zai ba zai yi ba aikin banza aikin wabi kawai kawai bari kawai ni na sayin da zan yi ah! zo nan zo nan okay wato ka saki dawa ne ko wai zan dauki kudin haya na ne da na baku a dai a daki na kai wai kai auna garin ka baka baka haife ka kana ina kai mun magana inda zan gidan gagara nace a wani garin ka baka baka haife ka daki nawa zaka shiga kuma ba ana jin ka ba ana jin ka ke anya wannan ba ina baka ba ba ba ba ba ka a a ya duka a cikin ce a a shari ai da gaske ranar ta sai dan kan kuma kace a gaban a gaban ka ta gwada a kiyaye na kiyo gwada ya bala irin ramu ke tsaya ma ki ma karki ramu wayo anya babu wani babu wani abu tsakanin ku what <laughs> Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Eh! Mazaje ne!